Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa voahausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar lahadi sunana sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a jiya asabar ya yi allah wadai da rashi da china bayan kasashen biyu sun hau kujerar naki a zaben kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya akan batun ƙetarawa da kayan agaji zuwa siriya a cikin wata sanarwa pompeo ya kwatanta matakin rasha da china a jiya na kin yarda da kudirin kwamitin sulhu wanda ke ba da daman shiga da kayan agaji na zuwa ga miliyoyin mutanen siriya da abin kunya kudirin na niyyar kara shekara ɗaya ne akan aikin ƙetarawa da kayan agaji daga turkiya da iraki zuwa zuwa wato fararen hula miliyan hudu a siriya inda wato inda yaƙi ya rutsa da su cikin shekaru wato tun shekaran 2011 hawan kujera na kinde ya haifar da fargaban yiwuwar hana shiga da kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya zuwa yankin idlib da wasu yankuna da 'yan adawa kirki da ikonsu a siriya har sai an fitar da wata sabuwar yarjejeniya kafin kwarewar wa'adin wannan yarjejeniyar ta yanzu wanda ke karewa nan da makonni uku masu zuwa mutane tara sun mutu a wata sabuwar aron gama a jiya asabar tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a arewacin indiya lamarin da ya kai adadin mace-mace a cikin zanga-zangar kijirin dokar zama ɗan ƙasa a faɗin ƙasar zuwa mutane 23 in ji 'yan sandan mai magana da yawon 'yan sandan jihar uttar pradesh pravin kumar ya ce mutuwar mutane tara ya kai adadin mutanen da suka mutu a cikin haramtacciyar zanga-zangar a cikin jihar zuwa goma sha biyar waɗanda su masu borin suka ce ana nuna musulmi wariya. galibin waɗanda suka mutu matasa ne a cewar wani da ake kira sin ya ce wasu sun mutu ne da raunin bindiga amma dai raunin ba na harbin 'yan sanda ba ne ya ce 'yan sandan sun yi amfani da barkonun tsohuwa ne kadai domin tarwatsa masu zanga-zangan an samu motoci da aka cinna musu wuta a wasu wato wanda masu zanga-zanga a lokacin da masu zanga-zanga suka bazu a biranen arewacin india da suka hada da rampur da bijnore da samhal da kuma kanpur inda aka cinnawa ofishin 'yan sanda wuta jisin wata kotu a pakistan ta yanke wa wani malamin jami'a ɗan shekaru 33 da haihuwa hukuncin kisa a jiya asabar akan wato samunsa da laifin kalaman sabo bayan shari'ar da aka kwashe shekaru shida ana yi da ke tattare da jinkiri dangane da sauye-sauyen alkalai da kuma kisar lauyan wanda ake zargin an zargi junaid hafiz ne da cin mutuncin wato addinin musulunci a pakistan yana mai kalaman batanci game da alkur'ani mai tsarki da wasu kalaman batanci ma ga manzon allah tun da fari dai rahoton 'yan sanda ya zargi mutumin da buɗe ƙungiyoyi biyu a shafin facebook yana kuma kafe kalaman sabo a kansu iyalansa da kuma lauyoyinsa sun ce zargin da ake yi wani abu ne kawai da aka kirkira kana an yi hakan ne kuma saboda siyasa a jami'ar da yake koyar da bakin malumma mahaifin hafiz ya faɗa wa labaran deutsche welle cewa kiyayya ce kawai kungiyar ɗalibai masu tsaurin ra'ayin islama a jami'ar bahauddin zakariya a birnin wato multan wanda ke wanda take nuna masa saboda irin ra'ayoyinsa na sauyin wato na amincewa da sauyi ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban faransa emmanuel macron ya lashe takobin ƙara ƙaimi a yaƙi da ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin a afirka ta yamma yayin da rundunar sojan faransa suka kashe 'yan ta'adda 33 a tsakiyar ƙasar mali a jiya asabar macron ya yi ya kai rana ta biyu a rangadi da yake yi na wuni uku a kasashen africos da niger waɗanda suke kan gaba wurin fuskantar barazanar 'yan ta'adda ya kamata mu dage kuma mu haɗa kai mu tunkari wannan barazanar inji macron yayin wani taron manema labarai a birnin abidjan ya ce za mu ci gaba da wannan yakin. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru da Ali Kaya zan gabatar. Mai majalisar wakilan Najeriya ta gano a wajen zaben 'yan majalisar dokokin Burtaniya ne. Daga yanzu na ajiye tsayawa takara amma ina cikin siyasa. Yanzu sanata dan Juma Goje. APC ta ce san ba ta buƙatar ci gaba da zama a Kwabiyo a kujerar minista. Ta fi so ya tafi maimaita zaben majalisar dattawa a Akwa Ibom. Waɗannan da bitar babban labarin zaben 2019 inda shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. A makon jiya aka gudanar da zaben 'yan majalisar Burtaniya hamsin inda sakamako ya nuna 'yan jam'iyyar Conservative masu ra'ayin mazan jiya ta Prime Minister Boris Johnson sun samu nasarar rinjaye. Wannan ya sanya shugaban jam'iyyar Labour Jeremy Corbyn ya nuna sanyin gwiwa da alwashin ma ba zai sake dagewa kan zaɓe a nan gaba ba. Da sassa ta ba Prime Minister Boris Johnson cika bakin zai fitar da Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai kamar yadda ya ta kokari a baya amma ba nasara. Shugabar kwamitin zaɓe ta Majalisar Wakilan Najeriya Aisha ta Jibril Dukku ta shaida yadda zaben ya kasance inda na zanta da ita ta wayar tarho. Abin sha'awa na farko shine babu ɗan sanda ba civil defense ba soja ba kowa ba wa jami'an wa'annan jam'iyyu din guda biyu din wato da Labour da Conservative babu su. Kawai ma'aikatan zaɓe ne guda biyu suke zaune sannan masu zaɓe kuma sukan shigo su zo su ce ga inda suka fito ga gidansu ga layinsu sai a duba a cikin a rajista a duba sunansu in yayi daidai kenan sai a ba su takardar zaɓe sai su je su yi zaɓe idan ka zo zaɓe ba ka wuce minti biyu ka gama zaɓe ka tafi wasu ma kuma sun ce sun yi zaɓen ta gidan waya suka nema a ba su takardar zaɓen su saboda ba za su samu daman zuwa wurin zaɓen ba an aika musu sun yi zaɓen sun turo muna din kuma an kawo mana a envelope din daga gidan waya abin sha'awa da na ce ina ma ƙasa ta Najeriya za mu kai ga haka amma na ce insha allahu a hankali za mu zo da su ma yanzu shekaru aru aru suke zaɓe kafin suka kai ga haka. Wato mana ba maganan 'yan banga da za su tsaya ko ba daga nesa ne saboda wannan zaɓen. Akwai wani ɗan majalisa ma shi na nan gurin na Brent Essex wai shi ne ɗan majalisa ba kowa ma ba wanda ya san shi ne ma ɗan majalisa sai da shi jami'in zaɓen ya ce yana fa tsammani kamar wannan shi ne sai na yi sauri na ce na tambaye shi na ce ka gama zaɓe ne suke na ce kai ne waye sai ya ce shi ne wa. ne shi kuma ke takara a wannan constituency na Brent na Essex shine dan majalisar da yake nema a zaben shi babu poster ma abin mamaki poster ma na shi babu shi muna cewa najeriya na koyi ne da irin wannan zaɓe na demokuraɗiyya da ake a ƙasashen turai da amurka kuma yanzu wannan ma demokuraɗiyya da muke ciki ta shekara ashirin ba tare da an samu tsinkewa ba to yanzu sai an samu irin shekarun su burtaniyan kenan kafin a samu irin zaɓe irin nasu na yake gudana a nan najeriya da sauran ƙasashen mu na afirka a'a to mu allah ya da ba za mu kai ga wannan shekarun ba insha allah ana maganar shekaru ɗari hudu ɗari biyar insha allah za mu yi koyi da wuri-wuri tunda mun zo mun wakilci majalisar Najeriya mun ga abin da ake yi in mun koma akwai abin da ya bamu sha'awa da za mu iya koma da shi duk da yawan su ba su kai kwakwata mu ba amma dai akwai abin da za mu ɗauka mu koma da shi na biyu shine mu 'yan siyasa kanmu mu daina ɗaukan zaɓe ya zamanto cewa ko a mutu ko a yi rai domin Allah shi ke ba da mulki ga su su ba addini ba don yanzu ba magana addini a nan kwata su maganan kawai abin da suka ɗauka su yi gaskiya ne shi kenan abin da suka ɗauka to mu kuma mun koma mu ne musulman mu ne krista sai mu je coci mu je masallaci kullum ba a barin mu a wannan wuri amma kuma ba za mu ɗabbaka abin da wayannan addinai biyu suka koya mana ba yanzu mun ɗauki zaɓen nan ko a mutu ko a yare dole sai mun ci zaɓe Mama Shatu ai dama akan samu nasara da adalci ko ba fakewa da addini, amma ba a nasara da fakewa da addini in an kauce wa adalcin. Can kuma arewa maso gabas tsohon gwamnan Gombe sanata Danjuma Goji ya gayyaci mutan birni da karkara inda ya ce ya dakatar da yin siyasar tsayawa takarar zaɓe bayan nasarar da ya samu a dukkan zabuka da ya taɓa tsayawa a rayuwarsa inda zuwa yanzu yake kan kujerar sanata a karo na uku. A gaban wakilinmu Abdulhab Muhammad aka gudanar da taron. Ya ce ya za ku ne daga neman wani mukami ta hanyar yin takara a siyasance domin ya ba da dama wa 'yan baya amma yana cikin siyasa da randam. Ya kamata a yanzu da sake wani ɗan lale in samu dama da baiwa yara ƙananan da bayan su ba su girma. Domin in ba a baiwa matasa ƙanana ko na baya suna girma suna tashi, to ran da mutum baya nan ba za su samu magajinsa ba. Na tabbata a Najeriya ɗin nan wayanda Allah ya musu wannan baiwa ba mu da yawa. Kaɗan ne za ka samu wanda ya yi majalisa, ya yi sanata, ya yi gwamna, ya yi minista. ɗaurewa ina so in shaida wa jama'a ba ritaya a siyasa zan yi ba ba zan bar siyasa ba har zuwa kabar insha Allah siyasa da muna yi amma tsayawa zaɓe ko na kansila ko majalisar jihohi ko na tarayya ko wani sanata ko wani sama da sanata ko mai ma ni ba na cikin tsayawa zaɓe shi ma nasa jawabin gwamnan jihar gombe muhammad inuwa yahaya ya ce ya koyi darasi daga muhammad dan juma goje na yi babbaku na yi farfaru yanzu ni ma in kana professor to ni ina ga kamar dan karamin dokta na yi phd don haka kar tafi da hauki baka gaji ba domin kana da da su aka za a yi wannan ayyuka mu samu mu ja jama'ar mu mu gudu tare mu tsira tare wannan shi ne admission da zan yi wa mai girma distinguished senator jagoranmu ubanmu kuma uban tafiyar zargiyar apc a wannan jiha wasu fitattun 'yan siyasar jihar gombe da suka hada hadda garkuwan gombe sanata sa'idu umar kumo da bala bello tinka sun bayyana irin gudunmawar da muhammed dan juma goje bayar wajen ciyar da jihar gombe gaba jihar gombe a yanzu duka babu wanda ya kamar da ya rike za mu ba shi irin wannan girmamawan kuma sannan ya jagoranci jihar Gombe ko da siyasa ko ba zai komai ba ya zama to dole mu yi na siyasa a jihar Gombe mu tuntubi junan mu da shi sannan kuma shi ya tsaya mutanen Gombe ko ina ne to samu kansu amma dai ko ma me zai nema inda siyasa ne muna ta da shi to kamar yadda ka sani wannan shi ya kirkiro mana sabuwar Gombe shi ya gina abubuwan da ba mu taba tamanin za mu same su a jihar Gombe ba Bala Bello Tinka a rahoton Abdullahab Muhammad ministan Niger Delta Gospel Akpabio ya zaɓi ci gaba da zama kan kujerar ministan Niger Delta a maimakon komawa maimaita takarar majalisar dattawa a jihar Akwa Ibom. Akpabio da ya shigar da kara bayan faduwa zaɓen dawowa majalisar dattawa inda kafin samun hukuncin babbar kotu sai shugaba Buhari ya naɗa shi matsayin babban minista. Kotun ɗaukaka ƙara dai ta yanke hukuncin komawa sake zaɓe na Akpabio a APC da wanda ya lashe zaɓen a PDP Sanata Christopher Akpanyon a wasu mazaɓu. Akpabio wanda ya fice daga PDP a lokacin yana shugaban marasa rinjayen zamanin shugabancin Bukola Saraki ya rubuta wa shugaban APC Adams Oshimole cewa ba zai iya barin nauyin da shugaba Buhari ya ɗora masa ya tafi maimaita zaɓen majalisa ba. APC ta bakin sakataren ta na walwala Ibrahim Masari ta ce za ta ja hankalin Akpabion ya shiga takarar don ba wata dabara da ta wuce haka. Iyaka waɗanda suka tsaya zaɓe kotu ne kila idan mata ya adalci ta ce dukan wanda suka za amma mafi akasarin lokuta za a ce da na ɗaya da na biyu kila da na uku su ne wanda za a ba damar su sake shiga zaben nan kaga ba cewa ma aka akai a sake zaben duka gaba ɗaya na maza bai dan majalisar da ta ba yan akwatuna ne ne ko ina jin lokal gaman aka tsinci nan aka tsinci can su ne za a sake zaɓe a kansu maganan ma a ce wai za a sake musanya dan takara ba ta ba muna fatan insha Allah a Fabio zai tsaya zaɓe kuma za mu ci zaɓe ai Ibrahim Masari idan ya tsaya zaben ba mamaki sai ya aje ko mukaminsa na minista eh to me sai ya aje mana me yasa ba zai aje ba da can ba zaben sanatan ya shiga ba ai da bai samu zaben sanatan bane ba da aka yi kwace mashi aka yi rigin nashi out gwamnati ta bashi mukamin minista saboda haka mun san shi a matsayin dan majalisar dattawa fiye da matsayin minista ɗin. alamu na nuna sai dai ekpenyon ya ci gaba da aikin sanata don akfabio ya fi son sajewa da jami'an fadar aso rock kuma dama reshen pdp na akwa ibom ya ce ayi akfabion ya ji tsoro ne yanzu a tuna shugaban hukumar zaben najeriya ya aina shugaba buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe karo na biyu bayan ya yi alwashin warware dukkan korafi da aka gabatar kan zaben da hakan bai samu ba a zahiri don bayan ba da dama yan hamayya sun yi bayani da isar da su ɗaya bayan ɗaya bai ce uffan ba sai ya tafi kai tsaye ya aina sakamakon ina ma wajen aka yi lamarin ga ma rahoton da na ɗauko a lokacin muhammadu buhari of the all progressive congress having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared winner and is returned elected. Thank you. sanar da shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da yawan ƙuri'u miliyan 15,991,447 da yake gabatar da sakamakon bayan karanta ƙuri'un da kowace jam'iyya ta samu shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya gabatar da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiko Abubakar a matsayin wanda ya zo na biyu a yawan ƙuri'u da ƙuri'u miliyan 11,262,978 tun farko ɗaya daga wakilai biyu na PDP Osita Chidoka ya buƙaci dakatar da sanar da sakamakon sai an duba korafi da suka shigar na yawan kuri'un da aka soke da inda ba ba da damar zaɓe ba ko soke zaben don rashin amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a da sauransu. Wakilan na PDP sun fice ba tare da sa hannu kan takardar sakamakon zaben ba. Dr. Usman Bugaje shine babban wakilin PDP. a yanzu an ba da sakamakon zaben nan naga kana tafiya eh, ba ku sa hannu kan sakamakon nan ba me za ku ce ne? A'a ai kuma duk magana an gama sa hannu dama ba ka'ida ba ce bari mutum yana in fate tana so sai su yi kuma fate ta aiko ta ce ita ba za a sa hannu ba tun dama dai sa hannun ba wai ka'ida ba ne ba wannan kuma ah, ni wanda nake wakilta dan takara saboda haka ga abin da fata take so harkar ta ce ita za ta yi ni na gama nawa aiki dr usman bugaji ya nuna ba ku amince da sakon. sai ku tambayi fati ba na cikin wannan <laughs> sai ku tambayi fati ah, dokta da muke tambaya shine hmm. yanzu wannan ya nuna gaba ɗaya tun da kun fita kun yi watsi da sakamakon zaɓen nan kenan ba mu yi watsi da sakamakon sai da muka gama fa aka gama komai sai da muka tsaya aka gama duk abin da za a yi tare da mu aka an gama kuma mu dinnan duk abin da ake bukata mu yi an yi kuma muna fatan alheri mu ce muna san duk abin da yake alheri ya same ta saboda haka babu wani ja ba wani fada ba wani rigima babu wani abu an gama lafiya alhamdulillahi wanda duk allah ya ba allah ya masa jagora wato dokta akwai wani mataki da za ku dauka ne bayan wannan tsokane tsokane wannan face za ta baka ansa ba usman bugaje ba yawa yanzu dai sai duk mai son takarar babbar kujerar ya jira 2023 in Allah ya kai mu don shugaba Buhari ma yayi watsi da raɗe-raɗin neman tazarci karo na uku in za a tina tsohon shugaba Obasanjo ya yi yunkurin tazarci karo na uku a 2007 inda lamarin bai samu nasara ba majalisar dattawa a lokacin karkashin sanata ken innamani da kakakin majalisar wakilai gwamnan katsina na yanzu aminu bello masari suka yi watsi da yunkurin Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma wakilinmu na Bauchi Abdulhab Muhammad da gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin. Ni Nasiru Adamu Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ranar 25 ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce ma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bitan matsalar da mata ke fuskanta na cin zarafi hatta a gidajensu na aure kamar sauran sassan kasar a yankin arewacin Najeriya. matan da ke zama aure kan ma fuskanci musgunawa daga mazajensu a wasu lokutan ma hada dangin miji kamar yadda wannan baiwa allah da mijinta ya dandana mata duka ta bayyana mijina ne na kaɗa min ɗan karin duka ga sha na ji cewa kwibin ido na na dama ba na gani sosai domin ko ya amfani da bel ne inda karfen ne ma ya ji min ciwo na je asibiti an duba amma an ce min akwai wani gudan jini a ciki a cewar wannan mata da mijinta ya ci zarafinta yanzu haka ma an ko kaddamar da rajistar laifin cin zarafin mata a najeriya inda matan gwamnoni a wani taro da suka yi kwanaki sun yi kiran hada karfi da karfe da yaƙi da wannan matsalar. wannan arewa mun ga ya dace mu fito mu yaƙi wannan annobar ya zama wajibi mu haɗa kai mu yaƙi wannan matsalan. sashen arewa musu gabashin najeriya da ke fama da tashe-tashen hankula na rikicin boko haram na kuwa cikin yankunan da ke kan gaba wajen wannan matsala ta cin zarafin musamman ma a sansanonin 'yan gudun hijira hajiya sadiya umar faruk da na ko zama ministar jin kai da agajin gaggawa a najeriya ta ko bayan halin da ake ciki tare da cewa wannan rijistar ka iya taimakawa wajen rage wannan matsala da ke da girman gaske musamman a sansanin 'yan gudun hijira. Tana da girma musamman a wurin mutane waɗanda suke da rauni ko mutanen da wani iftila'i ya faru da su kamar mutanen da suke irin sansanayi daban-daban da aka ajiye waɗanda wannan yaƙi da kuma canjin yanayi ya sa suka rasa mahallinsu ana samun irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a wurin. Ya zuwa yanzu wasu kungiyoyi da kuma cibiyoyi tuni suka yi da domin yaƙi da cin zarafin mata a Najeriya inda kungiyar EU karkashin shirin Spotlight Initiative ta shirya taron bita da tuntuba ga 'yan jarida a wasu sassan kasar. Hadiza Dore Aminu da ke ma zama jami'in shirin na Spotlight Initiative ta ce yanzu haka kungiyar ta EU da ma wasu cibiyoyin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa sun ko da makudan kuɗaɗe domin yaƙi da cin zarafin mata musamman a wasu ƙasashe ciki ko har da Najeriya. In Africa we have um, eight countries uh, Najeriya na kwaɗe daga cikin waɗannan ƙasashe da suka hada da Nijar, Liberia, Malawi, Mozambique, Mali, Uganda da kuma jamhuriyar Benin. Manufar shirin na Spotlight a Najeriya shine kawo da dugun nau'i na cin zarafin mata kuma shi muka duba, a cewa jami'ar Hadiza Durayi. is to end violence Masana irin su Dr. Ladi Bako da ke zama tsohon kwamishinan yan labarai a jihar Sokoto wanda mako ya taba jagorancin hukumar kula da kafafen yan labarai ta Najeriya NBC na ko cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro na 'yan jarida ya ce fa dole ne ku a tashi tsaye muddin ku ana son fidda ɗan duma daga bewa. Eh, to na ba da shawarwari masu ma'ana wanda suka shafi bangaren gwamnati, bangaren iyalai, bangaren su waɗanda ake cin zarafin su da kansu kuma duk ƙungiyoyin mata da sauran abubuwan da ya kamata su sa a gaba garin neman su kwace hakkin mata da yara saboda abu ne wanda ya zan tsanani kwanan nan sai ka ji ah, duka ko har da jin ma mutum ciwo rauni kala-kala suka iske ma har mace ta zauna tana kuka dare da rana saboda wannan halin da take ciki an ta ta gidan uwayenta sai a ce mata koma gidan mai gidanki in kuma ta nemi shawara ga kawai za a ce a aure ba a hada da bakin makwabta da ka je ku zauna ku daidaita yan jarida dai su dai su kara wayar da kan mutane kuma su malaman islamiyya da malaman abinin karatu da kuma limamai yana da kyau cikin huduban da za su yi ran juma'a a rinka wa maza ka san so da yawa maza ka zuwa masalaci eh, suna ya kamata a fuskanta kan wannan magana saboda da yawa da yawa a arewa namiji ke dukan da wuya ka wata mace ta ta yi dambe da mai gidanta amma wayan na abubuwan kamata ne a nemi mazan a yi musu gargadi a nemi yadda za a juya musu su dawo cikin abin da addini addini musulunci ma ya kyautata mata mata da yawa kan abubuwan ya kamata ka kula da ita ka yi mata yadda ya kamata tana da hakokinta wata matsala ta ta fyaɗe wannan eh, ita ma tana ci gaba da aukuwa me kamata iyaye da kwana a hukunta su a hukunta su wani hukunci kake gani kamata a yi wa wanda aka kama ya yi fyaɗe a Najeriya eh, to ni ba ba na ce akan wai ko a yanke masa hannu ko a kashe mutum a'a gidan yari kamar shekaru nawa eh to ya kasan duwan nan sai fannin loyoyi da sauran sauran amma a samu daidai lokacin da isasshen lokutan da za a mai da shi saniyar wari wadda ko shekara goma bai samu hudda da mata a cikin wannan hankalin sai shiga hankalinsa wata rashin hukunci ke jawo hakin da yawa so da yawa rashin hukuncin mini an kyale an kyale saboda muna da dokoki amma ba su ba a sai ka je an kyale ga abin da ya kamata a yi amma sai ka je alkalan wane kuma ka ji wasu wurare fa manyan mutane na in manyan mutum ya yi babban mutum ya je wani abu kawai dai kuɗi na kawai zai tura wani ma ba sai ka kai shi dubu ɗari ba a'a alkali ka bashi dubu hamsin ya dada yana tata ka bashi dubu hamsin shi ya yanke hukunci akan wai a sake ka. to sai dai ko yayin da wasu kungiyoyi ke fafutuka ga wasu magidantan idan aka bi ta barawo ya kamata ne ake bi ta mabi sawu. abubakar alizira ke rana da ko kawaye ne ko kuma abu eh, yan uwa ne ko kuma mene ne sai ka ga inda ya matuka abu dan fara ya dan fara ja baya ka dan dai kawai shike sai ya fara zuga ta fara to amma shine to da haka shikenan sai ka ci zarafin ta ka dake ta ko wani abu eh, to ka san sokana yan mutun ya sokana ka daya yau mm. ya sokana ka biyu yau ya sokana ka uku ko kai ko kai waye ne kake da hakuri dole ka dan nuna dan alaman fushin ka a fili ba wai zaka boye shi ba in ka boye zaka cutar da kanka ne matuka ka cutar da kanka ko ba maganin da za ka kawo a baka ya ya warkar da kai don haka sai ka dan mataki kadan mai yiwuwa ko za ta dan huce mm, ko ka ga wadda gera mm. in ta gera kuma farila amma in ba eh, gera ba kamar ta kan cewa kamar da kake da yanci kake da dama haka ita ma take da yanci to su mata su sai daidai iyaka inda ka je su mara blessing dauda ku me yasa ba ku biyayya da har zai jawo kuna jawo abinda da ake ko duka ko kuma ana cin zarafin ku a'a ba rashin biyayya ana biyayya in ga ba ba su ba kauna ba za yi auren ba mm. akwai biyayya akwai komai wani da zaran sun aure ka sai su fara fifita yan uwansu ma fiye da kai ko kuma da zaran sun shiga da kai dai hankalis da yana nan na wajen din ka ga ta bukaci ko kudin kashewa ko wani abu kafin before ya fita ya bata to da yawa ba sa bara wani abinci ma baya bayarwa ko wanda na sani ma matan shi bata lafiya amma da safe baya iya ce masa ya jikinki to kaga shi ma bai amma ana ga kamar kace watakila rashin ma iya baki ko kuma kalma mai daɗi kan sa wani lokaci ana marin kwana sauran musu a'a ba shi ba wani neman mata ma sai su aure ka saje ka gida sannan kuma su fita waje suna neman su suna kashe musu a waje Aliyu Muhammad to miji ma yana bani tausayi a kai ne mutumin da ka tashi baka iya rayuwa kai kadai ka je ka nemi abokiya hanyar rayuwa domin ka samu natsuwa a ranka amma sai zamana kai ne ka kuntata mata kai ne da cin zarafinta duk wani abu na kayan kwalliya na duniya da ka sani mace ta fi kowa bukatan shi idan kana da iyali ka wadata ta da duk wani abu na duniya na alkhairi da zai faranta mata rai ba za ta taba kuntata maka rai ko da miskala zarratin ba ko da menene kai mata to ai babu abun kunya kamar kana tsawatarwa matarka kamar yadda kake tsawatarwa yaranka ko dabba ne ka siya ka daure a gida dole ka ci da shi ka sha da shi ka ga yayi kyau saboda in zaka sai da shi bashar muhammad maza kala kala ne kowa da zuciyarsa mm. ko da yau ta aka haifi kowa da irin zuciyarsa kowa da kuma irin tunaninsa ya kai daukan su bayi a wasu ke daukan su bayi dan akasarin akasarin faruwan irin wannan zaka ga su suka fi kaɗan. kuma idan ka bincika zaka samu idan zaka bincike zaka samu mafi yawan laifin na mata ne dan yanzu mace duk yadda kike da mijinki zai faɗa miki nake magana sau goma kawarki da ta zo da dan boranta mm. ta zo ta shirya maki a gashi gashi ki fita harkan sa wallahi kana kai ka bar ka lafiya lau kana dawowa gida sai ka samu bacin rai menene ba baka san abin da ma kai ba to ire-iren in sai ka ji me ma za ka faɗa mata ne duk abin da ka san za ko wani ko wani abu ka wanda zai faranta mata da rai cin zarafi dai ya ko hala da duka fyaɗe da kuma take haƙƙin ɗan adam wanda yanzu an zura ido a koyaushe za a soma fafutukar yaƙi da cin zarafin maza kuma lokaci ne kawai ke iya bada amsar wanga tambayar ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu raro anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu ni sarfila hashin gumel ke cewa muka sance lafiya salamu alaikum labarai don kowa da kowa.